a kowane lokaci makamancin wannan da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin juma'a sha ɗaya ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran uh, ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da 23 ga watan hudu shekara ta 2021 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratul tauba kafin malam ya karanta mana abin da zai karanta mana akwai tambaya akan hukuncin wanda ya mutu yana dauke da azumi musamman cikin wata ramadana wai shi dan aljanna ne to ala kulli halin dukkan mutumin da ya mutu yana dauke da azumi kuma kamar yadda yake nunawa musamman cikin wannan wata mai albarka wata ramadana to ana yi masa kyakkyawan fata na alkhairi domin yana daga cikin abin da ya tabbata cikin sunna cewa idan Allah tabaraka ta'ala yana son mutum da alkhairi to sai shi datar da shi ga yin aiki na kwarai yana cikin yin aiki na kwarai ne sai Allah ka bi rayuwar shi to don haka ana yi masa kyakkyawan hata kwarai da gaske amma cewa dan aljanna ne kai tsaye wannan babu hadisi ƙararar da ya gwada cewa da zarar mutum ya mutu cikin wata ramadana dan aljannadi ko ka ce ƙarar da mutum ya mutu yana da azumi hadisi sarihi ya ce dan aljannadi malamai suka ce ba wannan hadisi a inganci. amma dai kasantuwan ya mutu misali cikin wata ramadana a lokaci mai daraja sannan ya mutu yana cikin bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala sayin azumi to wannan babu shakka ana kyautata masa zato alkhairi muna fata Allah ya samu dace akwai wani jami'in hizba shi kuma da ya zo da bayani cewa hizba sun rubuta takarda ko takardu sun tura a majalis da ake karatu irin wannan abinda takardar ta kwanta shi ne kira ga al'umma musamman iyaye da jan hankalinsu ya zuwa ga wata al'ada da wata mummunar ɗabi'a da su hizbaɗin suka lura tana gudana a lokacin bukukuwan aure musamman a nan cikin garin birnin kaji abubuwa ne kamar da suka lissafa su ba su da kyawu amma su 'yan hizban kawai suna iya cikin kokarin su amma ba su da wata fawa ba su da wata fawa sosai ta hana abubuwa sukan lallai iya cikin kokarin su amma musamman abin ya shafi gidajen masu kuɗi to ba abin da za su yi gaskiya to shi ne suka ce da Allah a yi wannan tsokaci a gaya mutane abin da ke faruwa musamman magidanta da iyaye su ji tsoron Allah bukukuwa in sun ka taso a gidajen su kula ba daidai bane irin abubuwan da suke faruwa da sunan bukukuwa na barnace-barnace sun ba da misalai da dama bari in haɗi wasu daga ciki sun ce idan ana buki akwai wani wani abu da ake yi wai ranar ƙauyawa ƙauyawa ne to shi ƙauyawa zai ɗin akwai abubuwan ciki waɗanda ba su da jawo sosan gaske ke tashi ɗan mata ke yi su sai wani shafe-shafe na banza babu sutura a jikin su riƙe abubuwan da bai kamata ba sannan suka ce kuma yanzu akwai ranar fulani ranar fulani ranar fulani kamar da suka ce tana nuhin a sa wasu 'yan tufafi gajeru ya yi ya baliga ta sa 'yan gajeruwar riga ba ta wuce mata da kafaɗa ba sannan cibiyarta a waje sai su sai bada badakalin da suke yi da sunan waira na fulani sannan da ƙauyawa waje din da ranar fulani dukkanin su 'yan mata da 'yan maza duk zuwa suke don har gitse waje to wannan abu bai kamata ba bai kamata ba sannan kuma akwai akwai ranar shisha wai ranar shisha eh. ita ma rana ce wadda duk a cikin aure ake wannan ba duk a cikin hidimomin aure ake wannan rana ce da za a samu taba wuiwui da taron wasu abubuwa za a hadawa a samu tiyo a tada hiyaki a hada tiyo maza da mata su kama zuka su sha su bugu su badakalar da suka iya kuma duwai aure ne aure ne da ake gani an shi bisa ga sunna sannan ana hita daji ko da sunan wani abu shi picnic ko eh eh su fita daji shi ma can wajen bakin gulbi ko bakin menene a sai da abinci da abin sha shi ma a yi duk yadda ake yi a yi can a dawo da ango da amarya da abokan amarya da kowa da kowa to abin nufi da irin waɗanda abubuwa wayannan wasu misalai ne faɗa wanda ban faɗi ma duka ba ga abin da ke cikin takardar Allah to haka da ake sayin su gaskiya akwai wankin amarya ko kuma ce na tsallake shi ko akwai wankin amarya wankin amarya shi ma kiɗi ne da tsiya iri ake wankin amarya da rawa da cashewa da kiran wasu makaɗa daga uwar. ko ce daga wasu jawoyi so su kafa turayen kiɗi da matan aure da matan banza su tarawa su ma maza su zo suna kallo wasu masu shiga a rin shafe da su aikin to da wankin amarya da ranar ƙauyawa da ranar fulani da ranar shisha da ranar waye a tsakani da allah wanda duka barnace barnace ne wanda duk wani mai hankali a matsayin shi na musulmi ya san wannan ba daidai bane ba an ga masa ba gaskiya ba ka ko bukata maka wajibi game da wannan gaskiya to su yan hizba abin da suke cewa wannan abubuwa suna ta faruwa gabatowa ramadana an yi bukukuwa sosai an yi ta irin wannan farnace farnace su kuma la haula lahum wala quwwa musamman kamar ne shi ya bai shafi gidajen masu kuɗi ba abin da suke yi gaskiya kuna gani an ba su yabuwa suna yawo ba ba abin da suke yawo gaskiya to don haka mutane su ne kamata su ji tsoron Allah akan karan kansu ko wani dattijo ya kula da matsalar ta shafi gidansa idan wannan ya kiyaye iyalinsa wannan ma kiyaye iyalinsa wannan ya kiyaye iyalinsa sai ga al'umma anguwa an samu da rito wacce anguwa ma sun yanka shi kenan sai ga abuwa sun gyaru mutane su suke kwan gyara kansu sai su gyaru to ita kanta hukuma gwamnati kenan su ma suna da laifi gaskiya suna da laifi domin abin da allafin su shine jaha kamar kebi jaha ce ta musulmi ko ka ce da akwai wasu zaune cikin jihar nan waɗanda ba musulmi ba to ba kuskure bane kuma ba ba ba ba ba rashin adalci ka ce jihar kebi jihar ce ta musulmi don su suke da galabiya su suke da rinjaye kuma jagororin dukkanin su musulmi saboda ka sai ka ce jihar ta musulmi ko to idan jihar ce ta musulmi jagororin musulmi ne kamata ya ce lokacin da duk wata barna ta kunno kai irin wannan da wanda sai kama da ita to a hankalci bai kamata ta fi ƙarfin gwamnati ba bai kamata ce ta fi ƙarfin gwamnati ba to amma abinda za ka iya lura da shi shine gwamnatin ba ta kuma wata hoɓɓa samu wallantana a ce abin ya fi karfin ta ko mu gani ba kamar da ka ce gwamnati ta yi wata ta wajen hana wanga abu sai abin ya ce tura sai a ce sun yi kokari amma sun kasa ne Kamar zahiri sai ka ga komi ba su wannan bai ko su ba wato ya ma cikin lissafi su dole shi ne kuskuren su gaskiya bai kamata a ce banna na horo a ce hukuma in dai ba ta ga cewa wai wannan abin sada hankali jama'a ne ko kaza ko wani abu a cikin sa'a shi ne babu ruwan su kawai abubuwa dai suka shahi personal issues yawa mutane ne kawai abin ya shafi suka yi abin da suka rama shi ne aka tigana to wannan fahimta da gwamnati kan yi ma wasu matsaloli da ke faru cikin al'umma kuskure ne gaskiya to yi da suka san idan wani abu ya kunno kai wanda ake gani zai zama hadiya da tashi hankali cikin al'umma nan ake yin sanda za su su kwatsa abin a tsaya a tsaya a dakatar da shi domin kada ya haifar da tashin hankali cikin al'umma to haka duk abin da zai haifar da tashin hankali cikin addinin mutane bai kamata a ce fasalar shi ne ba bai kamata ba sau daga su gwamnati ya kamata su kula ko dai hizba a ba su fawa yadda ya kamata ko kuma su gwamnati dai ala kulli hali ya zama akwai mataki da suke dauka na gyarawa muna fata Allah ya sa dace to wannan ne wallahu ta'ala alam kamar yadda ce muna cikin suratu suratu yunus ko eh ba tauba ba muna cikin suratu yunus jiya mun karanta aya biyu ko to za mu tashi aya ta uku inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدون أفلا تتذكرون allazi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma istawa 'ala al-'arshi sanai da ta aka al-arshi yudabbiru al-amra yana gudanar da lamari ma min shafi'in illa min ba'di idni babu wani mai ceto sai bayan ta. ma min shafi'in illa min ba'di izni mai wanda ceto sai bayan izinin sa bi ma'ana sai bayan Allah ya ba da izini zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku fa'buduhu saboda haka ku bauta mashi afala tadhakkarun shin ba za ku wa'azu ba ilaihi marji'ukum jami'a makomaku baki ɗaya zuwa gare shi take dukkanin ku baki ɗaya ya zuwa gare shi za a mayar da ku wa'adallahi haqqa wato wani alkawari ne da Allah ya yi shi alkawari na gaskiya innahu yabda'u al-khalqa Allah ne yake fara halitta thumma yu'idu sannan kuma ya maimaita halitta yajzi alladhina amanu zuriyar sakamako na alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa amilu salihat kuma suka yi aiki na gari bil da adalci wallazi da kafaru waɗanda kuma suka kafirta lahum sharabun min halimin suna da wani abin sha na ruwan zafi Allah ke wa azabun alim da kuma azaba mai matukar radadi bima ya yakfurun sanadiyar abinda suka kasance suna yi da kafirci kamar da ishara jiya muka buɗe suratun yunus mun karanta ayata farko muka shiga cikin ayata biyu lokacin ya kare mana wato muna kan bayani a kanin linnasi ajaban أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن kada قدم inda عند ربهم faɗi cewa. ibn jaririn tabari da sauran malamai na tafsiri sun ambaci sababin nuzul wato dalilin sauka na wannan nafsi. cewa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da da'awanta ya fuskanci mutanen makka to wayannan mayan kafirin nasu da basu yi imani ba sai suka ce Allahu a'lamu min an yakuna rasuluhu bashara amma wajen da Allahu man yusilu illa yatima abi talib suka ce Allah ya fi ƙarfin ya aiko manzo a matsayin mutum don Allah yana son ya aiko manzo to ya fi ƙarfin ya aiko mutum sai dai aiko ne abu wanda ba mutum ba yanzu Allah bai samu wanda zai kuwa ruwa ko cikin mutanen illa ya kima abi talibin sai marayan gidan abu talib wato suna ishara ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa kenan ko da ta kama Allah yana son ya aiko mutum a matsayin manzo to ba wani maraya na gidan abu talib ne kamata aiko ba amma kamata aiko ila ka ce wani babban mutum hakan nan wani mashhuri don haka dai su wautansu suna tattare da cewa idan Allah yana bukata ya aiko zo to bai dace ya aiko mutum ba to sai Allah ce akana lin nasi ajaban yanzu ya zama abin mamaki ga mutane an auhaina an auhaina ila rajulin minhum cewa mun yi wahayi ya zo ga mutum daga cikin yanzu Allah yi wa mutum wahayi ya ta da shi a matsayin manzo an anzirin nasa ka yi wa mutane gargadi ko bashirin ladina amanu kuma manzon a umarce shi da cewa ya yi bushara wa waɗanda kai imani an da lamu kada musulkin inda rabbihim yanzu wannan abin mamaki ne a wurin mutane wato wannan istifami ne malamai suka ce na inkar bai kamata wannan ya zama abin mamaki ba ku mutane kuke to me abin mamaki idan Allah ya kuma ku mutum a matsayin manzo bai kamata ya zama almawaki ba kun gane ko yawa amma muka ce su wautar su kullun mamakin wannan suke yi abinda suke gani cewa bai kamata mutum ya zama manzo ba shi yasa wani wurin Allah ya ce a wajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum a wajibtum Allah ce shi wai kun yi mamaki ne an ja'akum dhikrun min rabbikum gargadi ko wa'azi ya zo muku daga wurin ubangijin ko ala rajulin kum ta hannun wani mutum daga cikin ku wanda shi ba ku mamaki in kuna mamaki wannan wannan kan bai kamata ya zan abin mamaki ba wani wuri ce wa mamana annasu an yi umidu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula yace wa mamana annasa an yi umidu ba abin da ya hana mutane san imani mutanen nan masu ganin cewa bai dace a aiko mutum ba a matsayin manzo ba ba abin da ya hada su imani iz ja'ahumul huda a yayin da shirya ta zo musu illa an qadi kadai sai dan sun ce ne a ba'atha Allahu bashara rasula shi yanzu Allah ya aiko mu duniya matsayin manzo wannan ganin cewa aiko manzo shi ya hada su ya zama sanadiyar kange su ga imani wato tare da irtibati da wannan wautar da suke da ita kun gane ko to wannan shine to Allah tabaraka wata'ala ya mai suwa musu martani da nuna musu cewa tunda su mutane ne jinsin su ya kamata a aiko musu da kamar su mala'iku ne sai aiko musu mala'ika ko wallau kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lananzalna alaihim minas sama'i malakan rasula Allah tabaraka wa ta'ala ce ka gaya musu law kana fil ardi mala'ikatun da a cikin kasa akwai mala'iku yamshuna suna tafiya a ban kasa mutma'innina cike da natsuwa la nazzalna alaihim minas sama'i basharan rasula malakan rasula la nazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula da mun saukan musu da mala'iki daga sama a matsayin manzo wato wani shi ke nuna daga jinsin ku ne Allah yake aiko muku manzo saboda ka kutun da ba mala'iku ne, to wajen ba ne rika tunanin cewa abin da ya dace Allah aiko muku mala'ika a matsayin manzo a'a tun da ku mutane ne jinsin ku Allah zai aiko muku a matsayin manzo da ku mala'iku ne wannan sa'a aiko muku mala'ika saboda ka sunnan Allah tabaraka wa ta'ala ta ginu ne akan cewa yakan aiko wa mutane manzo ne cikinsu a matsayin mutum wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhi min ahli alqura Allah tabaraka wa ta'ala ce ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba mu taba aiko wani manzo ba a ka ba illa rijalan sai mutane ne muke aikowa nuhi ilayhi mun musu wahayi min ahli alqura kuma da mutanen alƙaryu don haka mutane ne Allah yake aikowa ga jinsin mutane wani wurin aya makamaciya wannan wa ma namin min illa rijalin nuhi ilayhin far'alu ahla zikri in kuntum la ya yace wa ma arsalna min qablika illa rijalan ba mu taba aiko wani manzo ba a gabaninka ba wace mutane muke aikowa nuhi ilaihim mune musu wahayi su isar da sakon da Allah tabaraka wa ta'ala ke bukatar su isar ga ƴan uwansu jinsin mutane fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun ko tambayi masu karatu wanda suka san littafan da Allah ya aiko tun gabanin wannan ku tambayi su game da wannan matsala in kuntum la ta'lamuna in ba ku sani ba to wannan shine don haka haka suna Allah ta tabaraka wa ta'ala take to manzon wahayin da Allah ta baraka wa ta'ala yake masa da aikin da yake masa ya kunshi abuwa ne guda biyu ɗaya shi ne an da cewa an anzirin nasa ka yi wa mutane wa'azi wato wa'anda suka bijire kenan sannan wa bashirin lalina amanu kai bushara ga wa'anda suka yi imani ina fatan gani da haka kenan cikin duk saƙon da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ga annabawansa to saƙo ne wanda ya kunshi al'inzaru da kuma al-tabshir wannan shine da'awa sahihiya a yi inzar a tsawatar da mutane a yi musu wa'azi a ba su tsoro don gani da shirka da Allah da dukkan abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana to idan mutane ba su daina su ba to babu shakka Allah ya yi musu tanadin azaba sannan a ɗaya bangare a samu a tafshir tafshir ne a yawan mutane albishir cewa wanda suka imani ga alkhairai da Allah ta baraka wata ala tanadi akwai aljanna akwai kaza akwai nema iri kaza kaza ga wanda suka imani to wannan shine an anzirin nasa wa bashirin ladina amanu kun gane ko wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi a bashiran wa nadhira Allah tabaraka wa ta'ala shi da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu aiko ka ba sai aikin naka ya zama kafatan lin-nasi ya zama ya gani mutane baki daya bashiran wa nadhira kana mai albishir na alkhairi ga waɗanda suka yi imani wa nadiran kuma kana mai gargadi da azabar Allah ga waɗanda suka bi shari kamar yadda muka shawadi kullum da'awa ba ta zama sahihiyar da'awa idan ta gino akan ɗaya daga cikin waɗanda ɓangarorin ta yi ɗaya kun gani bi ma'ana dukkan wata da'awa da za su zama cewa abinda masu da'awa cikin wannan da'awa suka yi tarkizi a kansa shine inzar kawai kawai inzar kullum shine aikin wannan dawa za ta zama akwai kusurci gaskiya kun gani ce kullum aka zo wa'azi bayani ne kawai akan wuta da jahannama da bala'i da azaba yau a yi gobe kullum bala'i da azaba to kaga wannan ba haka ya kamata ba kun gani kamar yadda an ka samu wasu masu da'awa su kuma tarkizinsu kullum shi ne akan yi mutane bushara da alkhairai kawai duk abin da ya zama laifi ne shi ba ruwan shi yawon su falala kawai da bayanin alkhairai kawai kullum ta ce ka karanta ka lada dubu kaza yawa da ka yi kaza ka shiga aljanna gobe kuma a tuwa a kasa da awa kuma a ci gaba da haka ce in kai tasbihi kaza falla dubu kaza in kai kaza ya zama kullum aikin kenan kaga wannan shi ma ba haka ake da'awa ba ba haka ake da'awa ba abin yana bukatar sai haɗa wannan abubuwan guda ne al'anzirin nasa wa bashirin lalina amur to su wanda aka yi ma wa'in suka imani nan da ya ce wa bashirin lalina amanu sai ce an na lahun kada masu jefin ka yi musu albishir da cewa suna da abin da suka gabatar na gaskiya kada masu jefin suka ce shi ne abinda suka gabatar na gaskiya wato kadam abinda ya riga ya gabata kun gani wasu malamai suna duba kadam a matsayin kafa kun gani alkadam aiko yawwa sirikin kuma shi ne gaskiya to shi yasa malamai suke cewa wannan ibara da ta zo cikin alkurani mai girma masu jikin ko dai a fassara ta fassara ta zahiri kun gaji saboda ka sai ka ce kadama sidikin wato abin da suka gabatar na gaskiya kun gani ko kuma ka ce masu jikin kafa ta gaskiya sai zama cewa kamar wannan wani usulubi ne na isti'ara saboda da kafa mutum kan tafiya gabata kamar yadda in an bace hannu hakan a mace hannu domin a nuna kyauta ko ni'ima saboda da hannu ne ake yinsa to wanda masu zai harkar adabiyat da balagiyat sun za su gani wannan kun gani to sannan kuma yana yau a fassara shi fassara ba ta zahiri ba kun gani saboda ka a sidikin din sai zama wai fassara zaka masa kace gaskiya ba sai a fassara shi da shi ne eh, ar-rafi' ko sidikin rafi' saboda kamanan sai zama cewa an da lahum muqaddama sidikin wato suna da rigayi ko abin da suka gabatar madaukaki inda rabbihim a wurin ubangiji sannan kuma suna da kenan martaba ko matsayi madaukaki a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wanda sai zama ai fasara mai yanci kenan kamar yadda malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yace innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir sai lalle masu tsoron Allah innal muttaqina lalle masu tsoron Allah fi jannatin wani nahar suna cikin aljanna da koramu sai ce fi maqadi sidiqai maqadi shine wurin zama sirkin to yanzu ka ci fi maqadi sirkin a wurin zama na gaskiya ko kaga wannan shine fasara ta zahiri ko ka ce fi maqadi sidiqin a wurin zama madaukaki ko wurin zama kyakkyawa inda maliki muqtadir wurin Allah tabaraka wa ta'ala shi ne mamallaki ko mai mulki ko mai cikakken iko kun gani abin nufi malamai suna cewa akan zo da ibarar sidikin bayan an faɗi wani abu a yi ibafansa zuwa kalmar sidik don a nuna abin kyakkyawa ne na alkhairi ne abu ne mai kyau kun gani kamar yadda aka ruwaito ko in ce Allah ya bada labari daga cikin addu'o'in annabi Ibrahim ya ce waje alli min ladunka waje alli lisanin sidikin dike zai ce waje alli lisanin sidikin fil akhiri na ko waje alli lisanin sidikin ya ce ka sanya mani lisanin sidikin fassara ta zahiri lisanin sidikin sai ka ce harshe na gaskiya ko ba haka ba yawa amma suka ce lisanin sidikin wato yana nufin harshe kyakkyawa wato abinda za maqalu sidikin kenan da za a faɗi mai maqalu hasan da ke son ce abinda za a faɗi mai kyau fil akhir cikin mutanen kashi wato annabi ibrahim roki Allah cewa Allah ya sanya mutanen kashi ya zama suna faɗin abu mai kyau game da shi shine lisanin sirkin kun gani wasu annabawa da Allah jere su ya ce wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidiqin aliyya wa wahabna lahum min rahmatina ce sai muka ba su rahama ta daga gurin mu wa ja'alna lahum lisanin sidikin aliyya sai muka sanya musu lisanin sidikin harshe da gaskiya wato bakalun hasanin kenan abin faɗi ko zance wanda za a faɗi game da su mai kyau faɗin kuki? ina fatan gani abin nufi so da dama dai yanka kafuɗe wata kalma an kai izafanta ga sidikin to abin wani alkhairi ne abu ne mai kyau abu ne wato abin fata shi yasa wani yace wa a rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira ya ubangiji ka shigar da ni mashiga mai kyau mudkhala sidikin mashiga kyakkyawa wa akhrijni da sidikin a fitar da ni mafita kyakkyawa kuma to a shahidi haka dai malamai suke bayanin eh, wannan ibara anna lahum qadama sidqin akwai riwaya da aka samu daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu yace qadama sidqin da Allah yace yace manzilu sidqin wato muƙali ko matsayi mai kyau a wata riwayar yace kada mu shirke shine ajrun hasanin wato ajrun hasanun lada mai kyau idan Allah lahum kada mu shirkin a riwaya Abdullah bin Abbas ko kace suna da muqami ko wurin zama kyakkyawa ko kace suna da lada mai kyau inda rabbihim wurin ubangiji su akwai abin da aka samu na riwaya daga Abu Abi da Rabah shi ma fassara shi ta so sai kama da ta so sai kamar da ta bin Abbas ya ce kada musulikin shi ne makamu sidikin sai abu da basu ya ce mazilu sidikin shi kuma ce makamu sidikin kaga duk guda ne al-imam shi kuma ce kada musulikin shi ne Aman saliha Aman saliha shi ayyuka na gari shi sa kuke ganin da zaba da shi malamai sai an anna lahum kada musulikin suna da abin da suka gabatar na gaskiya wato kenan ayyuka na gari da suka gabatar daga gare su kun gane ko to a rawaito wannan daga daga shi ba al-imam mujahid cewa kada ba su dike shi ayuka ayyuka gagari wanda su masu imani suka gabatar al-imam abu hayyan a lokacin da ambaci wannan fassara ta al-imam mujahid cewa kada masu cikin yana nuna ayyuka nagari to sai karfafi wannan fassara ta al-imam mujahid da wani baiti na al-waddah ɗaya ne daga cikin mawakan larabawa eh, al-waddah a baitin sai ke cewa salli lidil arshi wattakhidh qadaman tunjika yawm al-asari wal-zalali salli la'arshi arshi yace kai sallah don ma'abucin al'arshi shi ne Allah ka yi sallah don Allah ke kenan shi ne sallilin lil la'arshi. sai ce wattakhid qadaman wattakhid qadaman bi ma'ana wattakhid a'malan salihah tunjika wato ka riƙi ayyuka na gari shine wattakhid qadaman ka riƙi ayyuka na gari tunjika wanda su tsiratar da kai yawmal asari wal zalal ranar tuntubi da salallatiya ita ce ta shi kiyama ashahid wattakhid qadaman tunjika yawmal asari wal zalal cewa wasakin kadama shine karfi ayyuka na gari to muna magana dai akan cewa kadama su yi sidqin inda rabbihim suna da abin da suka gabatar na gari a wurin ubangijinsu ko suna da ayyuka na gari suka gabatar ko suna da wato mukami madaukaki a wurin Allah kamar yadda fasarorin suka zo daban-daban wanda aka fassara wallahu alam muna fata ya zama fassara tana da wajaha kamar yadda muka ambata a shahid Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi sifar cewa wannan manzon da aka aiko a matsayinsa na mutum da kafirai suke mamakinsa sifarsa ko aikinsa shine ya yi mutane za sannan ya yi albishin ga wayan suka yi imani cewa suna da abin alkhairi sakamakon abin abin suka gabatar na ayyukan su ko suna mukami na kwarai ko suna da ayyuka na gari da suka gabatar a wurin ubangijinsu to sai ce kalil ne ko kafirai suka ce wato kafiran makka kenan waɗanda suke musul manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da mamakin zaman ya za a yi zaman mutum ne Allah ya aikowa matsayin manzo su wanda kafiran sai suka ce kalar kafi huna sai kafiran suka ce inna hada la sahirun mubin lalle wannan mai sihiri ne mabayyana kun gani ko wato inna haza wannan ishara ce ga shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ba da manzancin sa ba sai suka ce kawai sihiri ne kuma mai bayyanannen sihiri kawai to wannan shi ne saboda kenan sun ta mazo sallallahu alaihi wa sallama da sihiri kuma sihiri ma wato mabayyani to wannan shi ne matsayin da masu wannan kafiran ƙwarai shawa wurare daban-daban sun sifanta annabi da cewa shi mai sihiri ne wani wuri sun sifanta shi da cewa mawaki ne wani wuri ma sun ce shi mahaukaci ne da haka sai zama cewa su da kansu ba su yi ijma'i akan abu daya ba wani lokaci su ce kaza wani lokaci kuma su ce kaza wa ajibu جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا al وهذا hadha كذاب wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum fi mamakin mai wa'azi ya zo musu cikin su a samu annabi a tada shi cikin su wannan ya zama mamaki gare su wa qala al kafirun hadha sahirun sai suka kai wannan ne to haka suke sifanta annabi cewa shi shi shi mai sihiri ne wani wuri Allah ya ba labarin sai ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nazzala ko nuzila alaihi dhikru innaka la wa qalu ka sanar sai suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr ya kai wanda aka sauka masa da alqur'ani kaga wannan iya izgili kenan qur'ani da baka yarda shi ba kuma amma ce ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikr ya kai wanda aka sauka maka da al-dhikr sai suka ce laka la majnun kai ma wakaci haka suke ga wa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci kuma muka ce sun ce mashi mawaki ne wa yaquluna inna la tariku alihatina li sha'irin majnun suna cewa shin yanzu mu za mu bar iyayen gidan mu iyayen gidan mu da muke bautar su za mu bar su mu daina bautar su li sha'irin majnun saboda kawai wani mawaki mahaukaci da zai ci abota wa Allah shi kadai ya za mu yi mahaukaci mawaki mu daina biyan mu daina bautan iyayen wannan ita ce falsafa su da wutar su wani wuri Allah ce wani ya kano da zina kafaru la yi zuliku na ka bi afsari lamma sami wa zikra wa ya kulu na innahu na majnun wanda suka kafeta sun yi kusa su kada kai idan suke maka ihu da idanunsu lamma sami wa zikra a yayin da suka ji alkur'ani wa ya kulu na innahu na majnun suna cewa annabi mahaukaci ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da ne wata rana su ce kaza wata rana su ce kaza ta rana su ce mahaukaci wata rana su ce mawaki wata rana su ce boka wata rana su ce dan sihiri sun kasa ma ijma'i kan kalmar guda kawai saboda wauta da rashin ibadi da Allah to shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya musu rabbi yace was sama'i zatil hubuk was sama'i zatil hubuk innakum lafi qawlin muqtalib yufaku anhu man yace ina rantsuwa da sama ta hukuk ma buce hanyoyi yace kum la fi qawlin mukhtalif kuna cikin zance wanda yake tattare da sabani kafirin nan na makka Allah ce suna cikin zance wanda yake tattare da sabani shine marratan su ce ma annabi boka marratan su ce mashi mai sihiri marratan su ce mawaki ne marratan su ce mawaki ne to waye ne kaga abi ya zama rubu inna kum la fi qawlin muqtal yufakum man eh, yufakum minhum man ufik ah yufaku anhum man ufik ko a yufaku anhum man ufik ana karkatarwa gare shi wanda zuwa karkatar da shi to wannan shi ne saboda haka wannan shi ne matsayin arna amma kamar nake so in ba wuta ba da rashin hankali da kuma irin shedan ya zarga musu igiya ba ya shiga gabansu su ya gargada su ba ai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a tsarin rayuwarsa da yanda suke ta'amuli da shi babu wata alama lalin qaribin wala min ba'idin da take gwada cewa annabi hukunci sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan babu wata alama da suke gwada cewa annabi mawaki kuma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ilmu allazi bil qur'anin mubin babu wata alama da suke gwada cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi da alaka da hauka ko bokanci gaba da shi ko sihiri amma muka ce saboda shi ya samu su gaba ya gargada shi kenan kawai su suka dauki wannan tare da cewa sun san tarihin shi cikin su ya tashi kafin ya zo ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya mashi sako ba a taba siffanta shi da ɗaya daga cikin waɗannan siffofin da suke siffanta shi da su ba to kaga wannan shi ke gwada maka hauka ce kawai ta su da rudu da wuta Allah ya sauka to sai ce inna rabbakumullahu lalle ubangijin ku ya ku bayi shine Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wanda ya halicci sammai da kasai fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida saboda ka Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kage halittar samai da kasai da girmansu sammai guda bakwai kasai guda bakwai fi sittati ayyami cikin kwanaki shida to shine ubangijin ku wanda ya cancanta ku bauta masa wahdahu la sharika lahu inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyami to wanda malamai suka ce ya wada rububiyya ta Allah wanda malamai suka ce kuma dukkan wani mutum da ya zama ya yarda da rububiyya ta Allah tabaraka ta'ala to yardansa da rububiyyar Allah yana lizimta mata ya yarda da uluhiyyar Allah kadai sai dai idan shi din ya rijaye shi ya yi gaban shi amma ga musuwanka da zaman Allah rabbu to shi ke lizimta maka ka yarda da cewa Allah shine ila kun gani to a shahid Allah shine rabbu wato kulli shay'in kuma shine ilahu kulli shai. kun gane sai dai wani suka bijire kawai to Allah da yake da wannan sifa ya halicci sammai da kasai da girman su a cikin kwanaki guda shida ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب الله تبارك وتعالى شي حقيقة مو هل الجسم ميدك السي ولقد خلقنا wal والأرض hakika mahalicci sabai da kasai wa ma huma da ma abin da yake tsakanin su na halittu Allah ya halitta su fi sittati ayyami cikin kwanaki nawa shida yace wa ma masana min lugu gajiya ba ta shafe mu ba wa ma masana min lugu wata gajiya ba ta shafe mu ba a wannan aiki ba domin shi Allah aikin sa ba inda mutane ba mutane su ne in za su yi aiki sai sun samu kayan aiki da in za ka yi gina ka kana bukatar sai ka samu kankane ka samu juci ka samu katako ka samu ruwa ka samu maza a taba a bari a taba a bari ko bi na ɗayan ka yanka gaji kuma a ɗan dakata a huta a gobe a ci gaba to shi Allah ba haka lamarin shi yake ba shi yasa cewa baban sana bin lugu to malamai suka ce bayanin <coughs> yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta tambayi da kasai inna a cikin kwanaki guda shida shi ne abin da Allah ya bayanin sa cikin wasu ayoyi na cewa ita ƙasa da abin da ta kusa a cikinta an halice ta ne cikin kwana hudu sama kuwa ita kuma da abin da ke can tattare da ita kuma aka halice cikin kwana nawa kwana biyu wani shi zai baka kwanaki guda shida قل أئنكم لتكفرون للذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل, لها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها وللأرض ائتيا طوءا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزيد السماء الدنيا بمصابيها وهزة ذلك تقدير العزيز العليم الله تبارك وتعالى يشيشي يذكو لابو كافر شيوا وند يحل الشي كسا في يومين شنكو عن كيبو وتجعلون له أندادا ku saka ku rika saka masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan shine ubangiji ubangiji talikai ubangiji talikai shine wanda ya halci kasa a cikin kwanaki guda biyu bai kamata ku kafirce masa ba bai kamata ku saka masa wato ainihin abokan tarayya ba sannan sai ce waje ala fiha rawasiya min fawqiha Allah ya sanya ma kasa duwar wasu a samanta wanda suka wato toshe ta suka hada mata tangal-tangal kasantuwa tana kan ruwa waje ala fiha rawatiya min fawqiha wa baraka fiha ya albaraka albarka a ciki wa qaddara fiha aqwataha sannan wa fi sai alkhairai cikin kasan ya kaddara duk abincin da mutane za su samu da dabbobi da halittun za su za su rayu a bakasa ya kaddara wannan duka fi arba'ati ayyamin cikin kwanaki hudu sawa lisa'ilin daidai ga masu tambaya don haka muka ce da kasa da abin da ta kunta an hajji su cikin kwana nawa hudu sun masawa ila sama ci sannan sai Allah ya nufi sama sun masawa ila sama ba a yi da zai zuwa sama ba sun masawa ila idan istawa suka ce ta'adda da ila bi ma'ana kafada sun masawa ila sama ai sun ma kafada ila sama sai nufi sama wa hiya duqanun a lokacin yanayinta kamar hiyaki take fa qala laha sai ce wa sama din walil ardi da ƙasa isiya eh, tsaw an aukar ha ku zo wato kuna masu da'a ko kuma ma dole kala ta na ta'in suka ta'a mun zo muna shige da da'a ya ce yace faqadahunna sab'a samawatin sai Allah baraka wata ala ya hukumta su ya kawwana su sammai guda bakwai fi yaumaini cikin kwanaki nawa guda biyu in ka hada da hudu ga biyu ka shi da kenan wani shine inda rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin kun gane ko wa auha fi kulli sama'i amraha yadabbara wa kowace samanta wato kowace sama yadabbara mata al'amarinta wa zayyana sama'a dunya bi masari sai ce kuma ku kawata wannan sama ta kasa kun gane ko da taurari su ne fitillu wa hifza kuma da wata irin kariya kariya sai da in aljannu suka hau suna neman su sa ciki to sai Allah tabaraka wata'ala ya dibi wannan wannan shihab din daga jikin taurari a jihe shi to sai ce zalika taqdirul azizul alim wani shine wa Allah mabwayi masai ashahid Allah tabaraka wataala ya halici sammai da bakwai wato menene sammai da kasai ko wani su guda bakwai a cikin kwanaki shida wanda muka ce ƙasa da abin da ta ƙunsa an halice su cikin kwanaki hudu a yayin da ita kuma sama ɗin da abin da take tattar da shi an halice ta cikin kwanaki guda biyu su zai baka a kwanaki shida kun gane ko akwai wanda suke gwada cewa wannan halitta wallahu ta'ala alam da aka yi masammai da kasai a cikin kwanaki shida farkon ranakun wato shine ranar lahadi ranar lahadi aka fara aikin aka tsari ranar juma'a kun gane ko da aka sai zama cewa kwanakin ba su hada da asabar ba da kamar da aka sani wannan shi yasa yahudawa la'anannun allah sai suka ce kenan allah tabaraka wa ta'ala ya yi aiki tukuru kwana shidda ya gaji sai huta ranar asabar saboda haka sai zama ranar asabar suka ce ita ce ranar hutu a wurin su domin ita ce ranar hutu a wurin Allah Allah ke yi to Allah ba mutum bane ba a sifanta shi da wannan shi yasa wace an karanta Allah yake musu martani cewa wala kada khalaqana samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayamin wama masana bil lughub saboda haka hikima ce ta ubangiji ko amma ba wai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaji bane kamar da suke da'awa ba shi Allah ba irin mutum ne ba Allah al'amarin sa inna ma amruhu idza arada an yaqula lahu ya fayakun haka halitta lamarin sa yake sa duk abin da ke halitta haka haka yake halitta shi ba aiki dai na mutum ba kun gane ko yawa saboda ka shi yasa malamai suke cewa Allah tabaraka wa ta'ala wai wai da kwanukan ma mutane ba su ko sani ba wallahu alam shi kwanukan duniya ne koko kwanuka ne irin na wurin Allah kun gane abin da kaji kwanuka ne irin aurin nan koko a kwanuka ne na wa'in da yau mai inda rabbika ka alfi sanatin mata ta'uddu kun wace abin da kaji wallahu ala to sanan malamai suke cewa Allah kawai ya halice su cikin kwanaki shida din ne bai halice su fi lahzatin wahida ba saboda wasu hikimomi wato Allah na iya ce masa mai bakwai da ƙasai bakwai da girman su ci musu kai kun faya kunna ko zai iya faɗi haka don inna ma amruhu idza arada sha'an ko inna ma na li shay'in idza aradnahu an ƙula lahu kun kun Allah yana da iko ya haka amma bai yi ba hikimar suka ce wallahu alam ko kace daga cikin hikimar haka ce saboda karantar da mutane karantar da mutane cewa duk abin da ku yi shi bit ta'alli Yau, ba lalle ne duk abin da kake son kai kace lalle ka gaba shi fi fi ashiyatin wa duhaha da sauri sauri haka nan kace ka fara zai zuka gaba abin da ka fara kai shi tsanaki ka bi shi hankali sannu sannu sai abin ya inganci sannan kuma a samu kija mai kyau to wannan dai almuhimmin malamai suka ce ba ai haka bane kawai saboda karantar da al'umma cewa duk abin da za ka yi ka bi shi cikin tsanaki mataki bayan mataki an yi samun natija mai kyau sannan kuma ya fi inganci amma in ba haka ba duk abin da Allah tabaraka ta'ala ga daman yi to zai iya halitta shi ta hanyar kun fa kunu yawa ba ba wani hikima ya sassa bai halishi san bai da kasai da irin wannan ba ya yi su cikin shi da kamar da ambata wallahu ta'ala alam muna fata da abin da muka yi daga ba Allah amfani da shi ba maladansa wanda muka kuskure kuma Allah ya taimana ya gafarta mana shafi cikin suka ta yawa wasu hannuka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum